والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين An gudanar da addu'ar marigayi Alhaji Muhammad Awal mai lakabi Baban Liman a karkashin jagorancin shugaban Majalisar Tijjaniya Muslim Council Khalifa Sheikh Abul Faili da shugabancin Sarki Alhaji Muawiya Usman. sarkin zangon farai wannan taron addu'ar ya samu halartan dangi baki daya da limamai na ciki da wajen farai da sarakunar kabilu da na unguwanni da 'yan kasuwa maza da mata da 'yan siyasa daga jam'iyyar mai mulki da jam'iyyar adawa da abokan arziki da masoya daga nisa da kusa duk sun halarci wannan addu'ar. A yayin gudanar da wannan addu'ar an nada Alhaji Ibrahim Ishaq a kan mukamin sabon limamin limamai na farai. Sa'an nan aka ci gaba da addu'ar tsohon limamin. Ga yadda wannan nadin ta kasance. A yayin gudanar da wannan addu'ar, tsohon almajirinsa mai suna Salu Mahmud ya karanta takaitaccen tarihin tsohon limamin Alhaji Muhammad Awal a madadin iyalansa, wanda aka yi masa lakabi baban liman a yayin da yake raye kafin rasuwarsa. A yayin hira da gaskiya TV ta yi da shi a shekara da ta shudi ta 2021. a lokacin da wakilan gaskiya tv suka ziyarci garin farai a bikin maulidin sheikh ahmad tijani ya yi jawabi inda yake cewa Imam salamu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Imam Allah karba. Amin. Imam cikin minti daya biyu sako da uh, ah, halifa ya kawo mana me za ka gaya mana kaman abinda ya amfane mu a uh, cikin wannan masallaci. kamar na hutuba to ya dai nuna ababa da dama amma almuhimmi zai batu kan limanci mutum karka kyamaci wai an shugabatar da wani ya ba da sallah ka ce wai kai ba za ka bi shi sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rashin sallan juma'a jere guda uku kamar ya jefar da musulunci bayan shi to shi kuma za ka duba yawanci abin da ke kawo haka rashin yadda da shugabancin da an ka ba a wani shi ke kawo irin haka ire-iren haka duka ya kamata mu mai da hankali mu kula mu doki hasada da ganin kyashi muna aiki da shi. Sai dai an haifi Alhaji Muhammad Awal a ranar sha hudu ga watan Nuwamban shekara alif da tara. da hamsin da biyar inda aka nada shi a kan mukamin limamin farai a ranar daya ga watan yulin shekara dubu biyu da bakwai lalle wannan rana ce mai cike da tarihi sabili da wannan rana ce babban bankin kasar ghana ta fitar da sabbin takardun kudade na ghana cedi a lokacin tsohon shugaba john ajekum kufo tsohon limamin farai ya rasu a ranar 6 ga watan oktoban shekara 2022 ya rasu ya bar mata daya da 'ya'ya biyar sunana salihu mahmud na magana daga farai na magana a madadin former student team shi marigayi eh, imam alhaji muhammad awwal wanda yake malamin kuri daga makarantar Buku a nan farai eh, senior high school shi ne prime senior high school nake science nake karanta science shi marigayi imam muhammad awwal shi elective mass teacher na ne kuma mutumin da yake a cikin farai in ana batun waɗanda suka san maths ina sama yana cikin safin farko kuma in yana karantar da kai maths kana sanin kamar eh Allah ya mai baiwan fahimtar wannan subject kuma mu fata mu ni Allah ya jin kanshi Allah ya mai rahma Allah ya saka mai da aljanna kuma jannatul firdaus mun samu taro da wato tare da mai martaba sarkin zango alhaji muawiya tare da khalifatul akbar tare da shafai wannan addu'a mai girma ina jin alhaji muhammad awal imam shi kuma muna ne daga cikin ɗalibansa da muka yi karatu daga hannunsa wato daga secondary school ina ci bawa mutane da yake kima yana da mutunci kuma yana mutunta mutane to mun amfana da shi matuka cikin rayuwar rayuwarmu sanda muka tashi muna dan wato matasa har muka kai a wannan lokaci fatan mu zuwa gare shi ne ubangijin Allah da yi shi sai janna ubangijin Allah ko muke duka dukkan magabata da suka tawaffa sun zamanin annabi Adamu kama da yau kiyama ubangijin Allah ya musu rahma Allah ya musu jin kai ji kuma da aka yi na sabon limami ubangiji muke roƙo ya taya shi riko ubangijin Allah ya sa mu kuma mu mai biyayya da dukkanin shugabanni mu ne mu ubangijin Allah ya sa mu zama to masu biyayya zuwa ga shugabanni ubangijin Allah ya saka da alkhairi Allah ya jin kansa ya yi masa rahma. Amin summa amin. Mahmud Abdulmumin gaskiya plus news daga farai.